Demokradiyya a yau. Cikin shirin daidai ne hana ‘yan hamayya amfani da kayan gwamnati wajen tallata kansu, maudu'in shirin kenan a yau. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Burinmu cikin wannan shirya yau shine mu duba batun rijistar masu zaɓe. Da haka bata samu ba kwatsam sai muka ji cewa hukumomin birnin Abuja Najeriya sun janye izini da suka bai wa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso na amfani da dandalin taro na ƙasa da ke birnin na Abuja? To ko menene dalili? Ga shimfiɗar da Nasiru Adamu Hilika ya haɗa mana kan haka. Hukumar babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ta jinya amincewa da bada dama ga sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya ayyana neman tikitin takarar shugabancin Najeriya 2019 karkashin babbar jam'iyyar adawa ta PDP a dandalin nan na Eagle Square. Wannan janyi bada dama da ke dauke da sanu Usman Raji da ke kula da dandalin da kuma dakin taro na kasa da kasa na Abuja da kuma aka wallafa a kafar sadarwar PR Najeriya ya zo ne kasa da sa'a 24 gabanin gudanar da taron a Laraban nan. Da nuna cewa kan zai kawo tsaiko ga gudanar aikin gwamnati kasancewar dandalin na daura jagora da babbar sakatariyar tarayya. Jaridar yanar gizo ta Premium Times ta ruwaito cewa baya ga hana taron a Eagle Square, hukumomi sun hana taron a makikin filin taro na tale-tale All Parade Ground. Sabo Imamu Gashuwa wanda dan kwamitin shirya taron ne ya ce tarihi ne ke neman maimaita kansa dan ya ce hakan ya same su lokacin da suke kamfen na shugaba Buhari daga 2003 da ya karkare da nasara 2015. Kuma bayan Igris kawai akwai fara ground akwai wancan filin na duk an nema abin bai yi ba da karshe dai yanzu ana cewa za a yi shi a wani hotel nan a cikin garin Abuja. Saboda haka wannan nasara ce a gare mu kuma nasara ce a gare shi domin irin abubuwan da aka yi shugaban kasa a baya yau da ya wuce yana raye yana farke shi ma yau shi kuma gwamnatinsa tana yi ɗaya bayan ɗaya. Na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jamar Bayero ta Kano me yasa masu rike da madafun iko suke mai da kayan gwamnati tamkar mallakar su ce kayan gado? To abin la'akari shi ne, duk wani wato al'amari ko na gwamnati ko ma na wani wasu masu zaman kansu in dai na yin taro ne ko wani amfani na al'umma dole zai zama yana da wasu ka'idoji na nema to idan su 'yan kwankwasiya sun bi ka'idar neman wannan filin amma aka hana su to ba a kyauta ba kuma ba daidai ba ne kuma ba siyasa ce mai kyau ba sau da yawa wannan yana ƙara wa mutum farin jinin da watakila ma ba shi da shi a baya amma idan kuma mutum shi kuma saboda ganin na gwamnati ne don haka na al'umma ne gaba ɗaya sai zama na bai bi ka'ida ba haka kawai ita fi zai zai amfani da shi to shi kuma anan bai kyauta ba kuma idan aka hana shi ba laifi aka yi ba amma daga dukkan alamu in dai zai zamana ya a nemi wannan a ce an hana a kuma neman wani a ce an hana ba akwai alamun bita da kulla na siyasa wanda kuma wannan ba hamayya ce mai kyau ba kama karya ne na ba gaira ba dalili wanda kuma zai daɗa ƙara wa abokin hamayya farin jini a abin da ake tunani. Dr. Dukawa, me yasa 'yan siyasa a ƙasashenmu na Afirka suke mai da al'amari ko mu ce kaya na gwamnati wadda na jama'a ne baki ɗaya kamar tamkar mallakar su ce? Ɗaya daga alamu ne na koma bayan wato da ike tattare da ƙasashe masu tasowa. wato rashin wayewa ne da rashin ci gaba yin hakan da ake yi. kuma ko da an yi masa a baya kowa a kaiwa a san da aka yi masa ba daidai ba ne haka kuma a yanzu ma ba daidai ba ne kuma a gobe ma in wani ya yi ba daidai ba ne abin da yake daidai shi ne, da abin da yake na al'umma ne aka bi ka'idojin amfani da shi wajibi a kyala mutum ya amfani da shi domin ai ma da yake nan cewar eh, wannan jam'iyyar ta zo yau ta amfani ta baje kolin ta duniya ta gani ta tallata abin da za ta tallata ta naɗe hajjata gobo ta jam'iyyar ta zo ta baje na ta kolin in ka ce kana sai jam'iyya ɗaya wacce take mulki to ka rusa ma'anar demokradiyya wacce ita ta kawo ka da haka ya kamata waɗanda suke yin wannan a madadin shi shugaba Muhammadu Buhari su san ba taimakonsa suke ba bata masa gari suke yi. Sanata Musa Rabi Kwankwaso ya yi gwamna a Kano ban sani ba irin waɗannan abubuwa sun faru a zamanin da yake mulki? Ina zaton akwai lokutan da suka faru akwai kuma lokutan da saɓanin haka ya faru. Um, wanda zan iya tunawa shine wanda wato yana bayan ya koma APC. tsohon shugaba jonathan zai zo i campaign aka ba shi dama izo i bayan ya tafi eh, tsohon gwamna kwankwaso sai na nan yanzu ya jagoranci jama'a aka je da tsintsiya aka share filin da mpdp suka yi taro mm. aka nuna an share dattin da suka zo da shi to irin wannan siyasar ta fi kyau ta fi burgewa akan ka ce ka hana wannan shine amma ma daga abinda nake karanta a social media an nuna kamar akwai sanda kafin ya koma apc ya taɓa hana buharin um, yin taro amma ni ba zan iya tunawa ba amma na karanta a social media wasu suna nuna duk da cewar ya taba hana buhari amma tun da buhari ya ce canji izo ya kawo to bai kamata shi ya yi irin wannan ba muna yadda da wannan ra'ayin ko da an hana shi bai kamata shi yanzu ya hana ba To, um, wani darasi ‘yan ƙasa za su koya daga wannan? Darasin da za a koya shi ne wato ra'ayin nan fa bambancin ra'ayin nan dole fa sai an same shi a tsarin demokaradiyya kuma dole sai an yi haƙuri da shi dole sai an girmama ra'ayin juna sai ruwan sanyi sannan wato ka iya jin ra'ayin wani ibar nasa idawo naka yanzu daga cikin abin da na gani a social media din wasu 'yan kwankwasiyan su ta faɗi an yi jina-jina an halaka to wanda isa daukar da ransa ita fi saboda ya yi imani da wani abu har ya je ya halaka ka je kuma ka hana shi ka hana yan uwansa da suka rayu suka karasa wajen yin wannan taron ba abin da zai haifar irin da tsaurin rai da taurarewa akan wannan ra'ayin da kake so ka yaƙe sa akai saboda haka ya kamata a koyi irin wannan darasin ko don wannan rayukan da aka rasa bai kamata a wofintar da ƙoƙarinsu su na su yi taron su ba a kyale su su yi taron su a abin da suka faɗa a nan za a samu abin da za a yaƙe su da shi wataƙila a yawan taron da aka yi a wajen a nan za a sami za a ga hoton su a san wani shiri za a yi a iya yin hamayyar da su amma idan ka hana su gaba ɗaya kai kanka ka zauna a duhu baka san karfin su ba nan da kwanaki biyu za a kammala a shirin rijistar masu zaɓe menene ra'ayinka game da irin rawar da ƙungiyoyin addini suka taka wajen karfafa magoya bayan su gwiwa su fita su je su yi rijista ƙungiyoyin addini sun sun zaburar da mutane akan aje a rijista wannan zaburarwar da faɗakarwar da nuna muhimmancin rijistar da da karfafa gwiwar a daure a jura wahala a je a yi abu ne mai kyau amma yadda waɗansu su suka dinka mai da abin kamar yaƙi ne tsakanin addinan guda biyu wato wannan ba shi da kyau ko kaɗan ƙarara ana a ɗauki magana ana cewa wannan yaƙin na addini kaza ne dole mu tashi mu nuna addininmu mu ne wannan wannan shekarar ta addinin mu ce sai mun kada ɗaya addinin wannan ba karamin koma baya ba ne da ya kamata a ce an kauce masa ya kamata a daina irin wannan abin. To, um, a fahimtar ku wannan na tasiri wajen magoya bayan addinin. za a samu waɗanda zai tasiri a kansu labudda ba yadda za ka tara yawan mutanen da ake tarawa ko a masallaci ko a coci ka yi wata hudu ba ka ce ba zai tasiri akan wasu ba labudda ko da ya akan wasu ba sai ya yi akan wasu kuma ba daidai ba ne domin wato eh, kamar ci da addini ne kuma kaman yaudara ce domin kowa ya san cewar ba rigimar addini ba ce rigimar siyasa kowa ya san babu wata jam'iyya ta kirista ko ta musulmi a najeriya kowa ya san duk wanda ka zaɓa kamar ka zaɓi musulmi da kirista ne yadda ake haɗin gwarmai ɗin ko kuma haɗin eh, gwarin gwanki. Masu aro da wannan fashin bakin Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Nasara da Kaya da Dr. Sa'id Ahmed Dukaba da kuma cubahiro Diodo ne da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.